اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد باي هكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya sake nuna mana wannan yammaci na alhamis a yau 28 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1432 daidai da ashirin da an kusa albashi ai ashirin da nan ashirin da takwas ko ashirin da hudu ko aji ni mana albashi ke baka albashi shi za ka ce a ashirin da hudu ne ce ashirin da takwas ashirin da hudu ga watan nuwamba watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiyya a darasinmu na goma sha hudu cikin wannan littafi mai tarin albarka wasu wasitiyya ta shekul islam ibn taimiya wanda ya rasu a shekara ta 728 Allah ta'ala ya jikan shi da gafara littafin da ya rubuta shi tsakanin la'asar zuwa magariba a darasi na awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi yau muna darasi na goma sha sha hudu Allah ta'ala ya ji shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi Allah ya hasa kabarinsa Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare shi a wannan littafin shekul islam ibn taymiya yana zayyana abubuwan da suke sune ne aqidu na ahlus sunna wal jama'a kenan a matsayin kan na ahlus sunna yana da matukar muhimmanci ka fahimce su tunda ba kai ne sunnar ba da za a bi sunnar ita ce sunna da za a bi abubuwan da ke ciki in ka saba musu to ka saba musu sunna in suka saba maka to da man ya za su saba maka sai dai kai ka saba musu kowanne ɗaya shekul islam bin taimiyya yana dimbin ayoyin da zai kafa hujja da taska ta hadisai da zai tabbatar da su amma kasancewar littafin ana rubuta ma me shi ne don ya kama hanyar gida ya sa shekul islam bin taimiyya idan akwai ayoyi goma sai kawo ɗaya misali in akwai su da yawa dai ya zama ya ɗan haskaka al'amura ɗin kuma ya zayyana abubuwan da suke aƙidu na ahlus sunna wal jama'a daga ciki yake cewa bismillahir rahmanir rahim شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يكتشف ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكاف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة kaji magana malam ya ce wa min usuli ahli sunna yana daga cikin abin da yake tushe da ahli sunna mazhabarsu ta ginu a kai in mutum ya saba to ya saba ma ahli sunna ko da ya kwana yana da awa sunna shi baya cikin sunna wa min usuli ahli sunna akwai daga cikin usul tiraku na ahli sunna at-tasdiqu gazgata bi karamatil awliya karamomin waliyan Allah ahli sunna wal jama'a yana daga cikin usul nasu su gazgata karamomin waliyan Allah wa ma Allah ala aidihim da abubuwan da ubangiji Allah madaukin sarki yake gudanar da su kaga yujri yake gudanarwa yajiri yake gudana domin ya jiri fili mazi jara yu jiri fili mazi ajara wa ma yu jiri lahu ala aidihim da abin da Allah ta'ala yake gudanarwa a hannayensu min khawarik al'adat na abin da ya saba ma al'adun al'umma shekul islam ibn taimiyya a nan ya yi magana abubuwa guda biyu abu na farko ya yi maganar alkarama ya jingina karamar ga waliyai kenan kun ga akwai karama akwai kuma waliyai shi yasa da muka tashi karanta sai muka ce waliyan Allah tunda ya ce al abin nan tasdiqu bi karamatil awliya karamomin waliyan Allah abin da zaka ce karamomin waliyan Allah dan ka fitar da tsubbace-tsubbacen waliyan shedan domin kamar yadda ka san Allah ta'ala yana da waliyai haka nan shaidan yana da waliyai inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum sadiqin in kuntum mu'minin barakallahu fik in kuntum mu'minin da watan da ke cikin suratu an-nisa faqatilu awliya'a ash-shaytan ku yaqi waliyan shaidan kenan ashe shaidan yana da waliyai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika nari hum fiha khalidun yace at-tasdiqu gazgata bi karamatil auliya da karamomin wali idan aka karamat jam'i ne na karamatu in aka ce karamatu shine girmamawa karamci karamcin da Allah ta'ala ima waliyansa idan aka ce al'auliya jam'i ne na alwali mazzar ɗansa a babun shi shine wawun lamun ya lura ko madda ta wawun lamun ya'un ita take ba da ma'anar wali ita ke da ba da ma'anar wilaya ita take ba da ma'anar walaya ku da ke ko idan aka ce alwilaya ita ce walittaka idan aka ce alwali shine waliyi idan aka ce al'auliya'u su ne waliyai idan aka ce waliyan Allah shi Allah ta'ala ɗin ya yi bayaninsu bai bar kowa ya yi bayaninsu ba sai ce ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yace ala harfu tanbih a fannin balaga ilmul ma'ani yana ma'anar tambihi ma'ana ana zuwa da shi litta'akid ana ja hankalin wanda ake magana da shi ya saurara inna auliya Allah lalle dukkanin waliyan Allah kaga wani idafatu tashrif dukkan waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro a tare da su nan me za su je su riska a ranar kiyama duk ai kasan duk wannan abin da ake cewa idan mutum bai san me zai je ya tarar bane to su waliyan Allah babu tsoro a tare da su na me za su je su tarar walahum yahzanun kuma ba sa bakin ciki na me suka bari a duniya ya'ya da iyali da duk ba sa bakin ciki akan wannan Allah zai kula musu da su shine la khawfun alaihim walahum yahzanuna ba sa tsoron me za su je su tarar ba sa bakin ba sa damuwa akan abin da kuma suka bari ana suwaye waɗannan da suka tara waɗannan siffofi na farko waliyan Allah na biyu aka cire musu damuwa a ranar alkiyama la yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika aka cire musu damuwa a nan duniya wala hum su ne suwaye waɗannan Allah ta'ala ce allazina amanu sune duk waɗanda suka yi imani shar'i ne na ɗaya wa kanu suka kasance suna jin tsoron Allah shar'i nawa kenan na biyu waɗannan su ne sharuɗan da Allah ta'ala ya sanya kafin mutum ya zama waliyin Allah ya zama yana da imani kenan an fitar da mara imani kenan ya zama yana jin tsoron Allah an fitar da mara jin tsoron Allah wanda ya haɗa waɗannan shirɗa guda biyu shine wanda yake waliyin Allah mun fahimci wannan da kyau to duk wanda ya haɗa waɗannan sharuɗan guda biyu wannan ya zama waliyillah in na tambaye ku yanzu na ce yanzu akwai mai waɗannan sharɗan guda biyu ko babu eh akwai mai imani kuma mai jin tsoron Allah kenan akwai waliyin Allah kenan maganar ai rufe kofar cewar khatimul auliyayi wannan ta zama soki burutsu ta zama soki burutsu ko ta yi ƙarfi hausar Eh? ta zama magana mara kan gado ta dan fito san sami ce dama dama maganar abin da take nunawa in dai ka ce wane shi ne ce kamakin waliyan Allah to duk waɗanda suke numfashi yanzu a bayan ƙasa duk ba mai imani ba kuma mai jin tsoron Allah wannan shi ne abin da yake isarwa to kuma kaga cewar yanzu babu mai imani babu mai jin tsoron Allah shi karan gashi in ya faɗi wannan ko inda ya san saƙon shi haka yake isarwa to da bai faɗi wannan maganar ba mu dawo kan mu waɗannan su ne waliyan Allah duk wanda yake da imani yake da tsoron Allah wannan waliyin lahiri sawa'un ya faɗi a gidan tururuwa ya ce nan kabarin wani waliyi ne sawa'un ya yi duk ba wannan ba balle ma za ya fada gidan tururuwa ya ce wannan kabarin wali ne ka san akwai lokacin da aka ce wai wali shi ke gano wali wali bai sai ka dinga ga ana wasu ta'arifat kan gado haka amma da ubangiji Allah madaukin sarki ya yi bayanin waliyan da shi magana ta fito kuma ka lura makaranta ahlus sunna ce kadai ake hada waɗannan ayoyin guda biyu kamar yadda Allah ta'ala ya hada su ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun makarantar da ba ta sunna ba iyana ake tsayawa makarantar sunna ce take karasawa allazina amanu wa kanu yattaqun dan ka san aya ta biyu fassara ce ga aya ta farko shi yasa ba a sa wawun ba a fannin balaga in dai ka fahimci babin alkasur ko alwasulu da alfasulu in dai ka fahimci babin alwasulu da alfasulu musamman ga karanta a cikin al-jawahir al-makanun fi salasati funun na Abdurrahman al-Akhbari za ka fahimci bayanin sosai da sosai idan jumla ta biyu ta zama bayani tsarin haske fassara ga jumla ta farko baya mata atafi da wawun in ƙara wani misalin Allah ta'ala ce qad aflaha al-mu'minun sai ya ce allazina fi salatihim khashun kaga bai ce wallazina fi salatihim khashuna ba saboda aya ta biyu fassara ce ga aya ta farko sauran ayoyin da yake dori ne akan aya sai zaman ake ta'atafi da wawun Allah ta'ala ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin su al muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi kaga sai bai atafi da wawun ba domin wannan fassara ce ga ta farko allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimun kaga duk jawabi ne akan sharɗin wannan kenan والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم أما الذين يؤمنون بالغيب din ba ya tafi da wawun to wannan zai nuna maka cewar aya ta biyu fassara ce bayani ce ga aya ta farko za ka same su wannan birzik a cikin alqur'ani mai girma kenan da Allah ta'ala ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun wannan shine bayani na ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaquna duk mutumin da ya ce maka ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ka ce karasa aya gaban mana allazina amanu wa kanu yattaquna waɗannan su ne waliyan Allah kuma kamar yadda ka san imani ya tafadal na wani ya ɗara na wani haka ne ko ba haka bane saboda akwai asul iman akwai al'imanul wajib akwai asul iman akwai iman mustahab kun gane ko kuma iman mustahab shi ke da abubuwan da ke kara shi da yawa ka gosantin da gwargwadon yadda ake kara imani gwargwadon yadda imanin yake karuwa kenan zai iya zama an yi tarayya a wulitaka amma kuma kamar yadda imanin na wani ya fi na wani jin tsoron Allah na wani ya fi na wani haka nan walittakar wani wali ta kashi ta ɗara ta wani kamar da Allah ta'ala ya faɗa ya ce tilka rusul faddala ba'dhum ala ba'd manzanni ma an fifita sashin su akan sashi wayan kana sun yi tarayya a abu guda mai suna manzanci annabawa sun yi tarayya a kan wani abu mai suna annabta wasu sun ɗara wasu haka nan waliye wasu sun ɗara wasu ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya zayyana wannan bayani a cikin a hadisul qudsi Allah ta'ala yayi wannan bayani yace man adali waliyan faqada faqada azantuhu bil harb man adali waliyan faqada azantuhu bil harb وما تقرب إلي أبي بشيء أحب إلي مما Bawa na bai بي neman kusanci zuwa gare ni ba, da abin da na fi so ashe Allah yana da sifata almuhabba da abin da na fi so min maftaratu alai kamar abin da na wajabta mashi duk wani abu mai falala duk wani abu mai daraja duk wani abu mai kaza mai kaza mai kaza bai kai wajibi ba za ce azumin sita shawwal yana da falala azumin ashura da tasuwa yana da falala azumin ranar arfa yana kankara zunubin shekarar ta wuce da shekarar mai zuwa duk bai kai ramadana ɗaya ba ulura man kama ramadana imanan wa ihtisaban qiyamul na ramadana duk ta ke sallar azhar ɗaya ba kenan za ka ga mutumin da zai bar farilla ya tafi yana na filfili wannan yayi batan ta kankan. ba a barin farilla don a ji a yi nafila asali sai an yi farillan ne sai nafilar ta biyu ba duk mutumin da ka ga yana barin farilla yana zuwa ya nafila wannan akwai talbisu iblis a tare da shi Allah ya tsare ma. to haka abubuwan suke amma dai batun cewar wane shine khatimu auliya illahi alhalin ba shine mummuni na ƙarshe da zai mutu a wani al'ummar ba to lalle ilalla wannan magana magana ce ta kanzan kuregi wa min usuli ahli sunnati at-tasdiq bi karamatil awliya idan aka ce karamat shine abin da malam ya magana ya ce wa ma yujrillahu ala aidi min khawarik al-adat abin da Allah ta'ala yake gudanarwa a hannayensu na abin da ya saba ma al'ada aladance a nan daga nan kwakungu cikin garin mina kafin ka isa garin kaduna a mota da tafi kowace gudu kakan yi tafiyar awa na awa biyu kun da kyau kakan yi tafiyar awa biyu sai mutum ya fita ya dawo minti biyu ya dawo ya ce ya je kaduna ya dawo gashi gashi gashi gashi kaga wanda ya saba ma al'adunmu ya saba abin da aka sani kun gane wannan wannan abin sai mu tsaya mu kallace shi shi wannan mutumin da ya faɗi wannan bayanin ya alaƙa shi take da addini idan annabi ne to suna wannan mu'ujiza. idan bawa ne daga cikin bayan Allah salihi sunan wannan karama idan ɗan tayi marisa ne ta sha kafso ɗansa ne ɗan walawala wanda yake da ba abin da ya shafe shi da addini to sunan wannan istidraj da Allah ta'ala ce sanastajrijuhum min haythu la ya'lamun idan a hannun annabi ne sunanta mu'jiza in a hannun bawa ne daga cikin bayan Allah mai rike mai rugo da alqur'ani da hadisi dan kado ne da yace ce bawa daga cikin bayan Allah ya ci ka aiwa ne aiwa ne ai ai yanzu ma ya daina sallah dan har an yafe mishi kaga wani ya zama arne kenan ai yawa mako kuma ya zama walitaka ai arnanci ya kama shi za ka fahimci wannan a lokacin da Muhammadu al-Aminu Shankiti yake fassara fadin Allah ta'ala ƙarshen suratul hijri wa abdu rabbaka hatta ce kale kim cewar su baye sun yi riko da wannan waya ko lokacin da mutum zai zai sami yaqini sai ya bar bauta yanzu ya sami yaƙinin? an karbi ibadarsa shi kenan sai ya daina abin nan kuma ya kammala ba haka wanda ya zama arne kenan dan Allah ta'ala yana cewa ma sallakakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli wa lam nakum nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma al-khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin kago waɗannan fa fa tanfu fatu shafi'in kenan kaga in ya ɗauki wancan yaqini to ga wannan yaƙinin shi kenan. Allah ya tsare mu to wannan ita ce abin da ake kira karama idan kuma ya nemi abin ya faru sai abin ya ƙi faruwa sunan wannan ihana mana ya faru saɓanin yadda shi yake so ya faru kun da kyau ya jefa sanda arewa sai ta yi kudu suna wannan alihanatu Allah ta'ala ya wulakantar da shi dan ya canza mishi a abin da shi yake nufi to idan ka fahimci waɗannan al'amuran da aka ambata akwai al-mu'jiza wacce take bayyana ga annabawa akwai al-karama wacce take bayyana ga bayin Allah na gari masu riko da karantar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan ta bayyana ga wanda yake ba abin ba shi da alaka da addini in muka ce ba shi da alaka da yanzu a ce musulmi sai an nemi shaida shi wurin sai an nemi shaida wurin waye gan shi yake sallah in dai musulmi ne a ce dan Allah bawan Allah waye waye zai zama shaida zaidu yana sallah ai ga daga wannan kawai ko a ce kai sallah ya ce a'a ya yayi a ce waye shaida ka Allah ma ya riga ya watsa yayi a ce kawo shaida in yayi sallah ma ya riga ya lalace al'amari har ya lalace irin wannan na kaga sai an tahi tsaye nan sosai da sosai to waɗannan al'amura ya zama na mutum yana riko da addinin da manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ya zo da shi to wannan abin da ya bayyana a hannunsa a tare da shi shi ake kira alkarama Allah karama ma'ana Allah ta'ala ya girmama shi shine ma'anar karama Allah ta'ala ya girmama shi wannan ba wajibi bane ta bayyana akan waliyai kwata-kwata ba wajibi ba ne ɗaya wanda ta bayyana a hannunsa ba tana nuna walittaka shi tafi ta wanda bata bayyana ba kenan wanda tashi tafi bayyana ba wai tana nuna wani takashi ta bi wanda tashi ba tafi bayyana ba misali wanda ya je kaduna ya dawo a minti uku daga nan garin mina ba wai walittaka shi ta fi wanda ije ya dawo a minti biyar ba mun gano wannan da kyau so da haka ba za a sanya walitaka ta zama ita ce ma'aunin wannan waliyin ya fi wannan wali a wurin Allah ba saboda me ai an ce saboda da yawa akwai waliyan ma da mu'jiza karama ma bata bayyana a hannunsu ba Shi na sai ta nuna kuma su ba waliyai ne? a'a walitaka daban zaman ganta take yi karama kuma daban ubangiji Allah madaukin sarki yana bayyana da ita ne ga wanda ya ga dama wanda ya so kuma na daɗa jaddadawa za ta bayyana ne ga wanda yake biyayya ga Allah madaukin sarki tintin ba tun yanzu ba tintini magabata suke cewa mu fa inda za mu ga mutum ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf ya taka ruwa ya tsallake kamar yadda kasa ana taka dandanin kasa a yi tafiya ya ga ya taka ruwa ya tsallake ko kuma fir ya tashi sama kamar yadda gaga jirgin sama yana tashi suka ce ba za mu taɓa amincewa da shi ba sai mun ɗauki ayyukansu mun auna su da shari'a Dan sun yi daidai da shari'a to wali ne in ba su zama daidai da shari'a ba dan tayi marisa ne ta sha kafsu ba ta gani a kasuwa kasuwar sati sati in ka je ba ka gani san za ga yan wasa da maciji san za ga yan wasa da biri san za ga yan walawala za ga wani ya dauki allura ya sa ta tana ya janyo ta ta cinsa. shi kuma ya gace da shi mawali ne ko ga ya shiga ta bakin jaki ya fito ta baya ko ba wannan ko ya ɗauki kaho ya haka ya haka ya nuna muku ko ya ɗauko leda ya zazzage muku ya zazzage muku ku ga kuɗi ba ya haka ya haka ya haka a ga babu yan naira dubu dubu ba sa yi to su kuma zai kira su me kenan kullum ba ka natsu in ba ka natsu in ba ka natsu ba kar mutum ya je ɗauki kowa da kowa a matsayin wali da zaran wani abu ya bayyana kawai ya zama wali hatta su karan kansu waliyan Allah ɗin, da karama ta bayyana a hannunsu ba tana ba da sakon fa bauta musu bane Don masu mu'ujiza ma suwa kenan annabawa mu'ujizar ba ta ba da lasisin a bauta musu ba ma'asumai wa kenan annabawa da mala'iku isma tasu bata ba su damar a bauta musu ba asali bai ji abin da Allah ta'ala ya ce da mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi fa zalika najzihi jahannam kazalika najzi zalimin kenan duk walitakan mutum walitakar ba ta bada lasisin abota mushi. ina ba ta mun gano wannan da kyau mutum ne aka je aka tona kabari za a binne shi kawai sai aka gano nono yana ta bulbulowa wani mai yake sawa eh to idan garama ce kuma shikenan sai a kewaye kabarin a mai alama ta ta daban sabanin sauran kabarrukan da ke makabarta eh a ga za a bauta mai kenan alama ce ta za a bauta musu kenan wannan shi ne to amma bayan mutum ya rasu a cewa an ganshi a bango to kuma ka kiyaye fa ba a taba ganin shi a bangon masallaci ba sai ba a taba ganin shi a bangon masallaci ba sai bangon ɗakunan matan mutane ake ganin shi ga wannan kenan ya kamata a duba ya kamata a duba a a masallaci bangon masallaci ba balle ka ce an gashi a masallaci bangon ka'aba duk babu ba komai za a ce karama ba kun gano wannan da kyau in mutum ya bi inna rujudu zai bi karama to zai bi jujal domin jujal zai bayyana tsakar rani zai umarci sama ta ruwa ta ruwa zai umarci ƙasa ta fitar da tsire ta fitar da tsire in mutum ya bi shi ba ya bi jujal ya ba halaka kuma kullum yana neman tsari da shi wa uzbika min fitnatil mahya wa mamati wa uzbika min fitnatil masih dajjal bala'i ne ka dole ke hatara dole ke hatara sosai da sosai Abdurrahman al-Akhdari a cikin likasirarsa mai suna abin nan abin al-Qudusiyya yake cewa izara aita rajulan yatiru aw fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif inda hududi shar'i fa innahum mustadrijun wa bid'i ya hikaito maganganar maganganun waɗanda suka gabata cewar idza ra'aita rajulan yatiru in ga ga mutum hir ya tahi sama aw fawqa ma'il bahri qad yasiru ko ga yana tafiya akan teku dab dab dab dab dab ku kun tsaya kuna ta jiran kwami kuna jiran jirgin ruwa shi goga ya taka ya wuce walam yaqis inda hududi shar'i amma shi mutumin bai tsaya kan ka'idodin da Allah ta'ala ya shar'anta ba tilka hududullah fala ta'tuha tilka hududullahi fala taqrabuha bai tsaya iya nan ba fa innahu mustadrijun wa bid'i shi wannan kintiri dan bid'a ne ubangiji Allah madaukin sarki ya mishi talala ne mai kamar saki ai kun gano wannan ko wa talala mai kamar saki ai kakan ga an daura jaki a kafa sai a je can nesa a daure a kafa igiyar sai ta tafiya ya raba an sake hidore ne can jimawa kuma sai ta sai ya tsaya Allah ta'ala ya sauke ku lura da abin da ya ce a idza ra'aita rasulan tsiro in ka ga mutum yana tashi a sama Aufo foka ma'il bahari kada tsiro ko ga yana tafiya akan teku kada wannan izaka kada kwata kwata ke tsammanin wannan karama ce walam ya ɗin inda hududi shar'i bai tsaya akan iyakar shari'a da Allah ta'ala ce ba fa innahu mustadrijun to wannan ana mashi talala ne mai kamar sake wa bid'iyyun kuma titiri dan bid'a ne wannan bai zai saka shi ba dan abubuwa ne na karama komai a ce karama komai a ce karama sai a ga cewar kawai mutum ma mai karama ma yana da mai faɗi wani abu kawai shi yasa mai maraƙi su'udi yake cewa wa yunbadul ilhamu bil ara'i a'ani ilhamal awliya'i yace ana ɗiban ilhama kazan kawai ba kawai ce haddasa ni kalbi an rabbi ko ya ce an mai ilhamar abu kaza ya ce ana ɗiban ilhama a yi watsi da ita kun sa na zai yi watsi da ita yace ce bil'ara a sahara inda ba bishiya ba komai dan karke watsi da ita a kurmi ta makale a jikin ganyen bishiya sai ya ce bil'ara a can daji na ke watsi da ita yace a'ani ilhamal auliya'i ina nufin ilhaman waliyai wa qadara awu ba'd man tasawwafa yace da yawa sufaye sun ga haka kenan yana nufin waliyan sufaye da suke da'awa kan haka almin da babu wani wali da yake da damar shar'antawa ko ya shar'anta ko ya halata ko ya haramta da zaran ya yi haka to ya zama zindiki yawwa saboda haka bata bashi damar abota mishi ba bata bashi damar ya halatta haramun ba bata bashi damar ya halatta haramun ko ya halatta halas ba ko ya halatta haramun ko ya haramta halas ba duk babu ko da ta bashi dama girmamawa ce da Allah ta'ala mai in ya ci gaba da bautar Allah ta'ala ta zama alkhairi gare shi in kuma yana gan a ah, alhamdulillah dama abin da ake nema kenan to shi kenan kuma yanzu ta zama azaba a gare shi dan an yi lokacin da saboda tsabagen karama har musabaka ta ake yi har rige-rige ta ake yi sai zama na kawai mutum dole ya zama mishi dole kare karama ka ji ana tasallimi sheikh kalbal binti walad ka sallama wa sheikh baki ɗaya kawai yanzu yanzu na ya mayar da mace da aka haifa mai da ita namiji wai ka sallama mishi kawai kenan kawai ba ka duba kaga aiki shi ba yayi daidai da Allah 'Ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to in banda mazhabin sunna babu inda zaka ji ana wannan magana dangane da abin da ya shafi karama bangarori uku ne mutane sun kasu kashi uku dangane da karama akwai waɗanda suka yi inkarin ta kwata-kwata ba su yadda da wani abu mai suna karama ba waɗannan su ne mu'tazilawa da abin nan da aljahmiya kwata kwata ba su yadda da karama ba mun samu wannan bangare kenan wannan bangare da sai ɗaya bangaren kishiyoyin su daidai wa daida su ne waɗanda suka tabbatar da karama baki ɗaya da kawai su ne sufayi kaza na cewa ƙala haddasa na shimaru amirul mu'minin <laughs> wai zaki amirul mumini na karantar da su wai duk karama ake nema sai ga garin neman karama garin neman wani abu mai suna karama ko mutum ya je ya tozarta kanshi ka ji ya suna cewa saboda walitakar fatima radiyallahu anha ita ce makanta wankan gawa <laughs> kenan sai da ce wanka ta rasu kullura. to kenan da te wanka ya tara su lokacin da te wanka ai ba gawa bace eh eh malam sai ga wasu abubuwan da ake fada abun ma sai ga subhanallahi alazim ni ayyace nahiya walitakan nan karaman nan ba mun yi magana su ba lalle ne sai ta bayyana a hannun mutum ba kuma ba lazimi bane ba tilas bane don ba da nuna cewar shi wanda karama ta bayyana a hannunsa ya fi daraja a wurin Allah ga wanda karama ba ta bayyana a hannunsa ba ba ta nuna haka kwata-kwata karama ba ta nuna haka balle wani fa cewa da ya ɗaga kafan nan tashi ya take to ya take duk wani wali da ke bayan ƙasa sai aka ce a Lahu, makallahu shewa abdulkadir a zamaninsa shi ma ya faɗi haka ya ce shi ne khatimul auliya'i kafa shi ta take duk wani wali sai ba da amsa ya ce shehu abin kadiri a sa ne a zamanin sa ne afdalul auliya illa akwai mu ce afdalul auliya amma shi milladun adam ilan nafkh fi so tun daga zamanin annabi adam har zuwa lokacin da za a yi busa a cikin ƙaho ai wannan ya sa mabiya ɗariƙar ƙadiriya da ɗariƙar tijjaniya aka dinga kai ruwa ana aka dinga kai ruwa rana tsakaninsu kafin zuwan sunna ba ai da ba sa shiri ba sa jituwa da sunna ce ta zo aka ce bari ai taron dangi a gabayanta suka taru baki ɗayansu da sunusiyar da kadiriyar da tijahiyar da waye da waye da waye gaba ɗaya suka ɓace shi'a ta zo aka sake haduwa aka inna duk rajman bil gaibi Allah ta'ala ya so wuce to kenan su ba su suka tabbatar da ita ba tare da an yi la'akari ba da waye kawai kowa karama ce saboda haka har cin hanci ake baiwa me cin hanci in aka ga zaka kare ya ce to ai kai ma kai ma waliyi ne kai ma za ta iya bayyana a gare ka aka ga an ba da cin hanci kenan duk waɗannan al'amuran dole ci yi magana a bakinsa shi fa wanda ya faɗi maganar wanda ka duwan saboda tsabagen karama akwai wanda ake cewa duk wanda ya gan shi ya rabauta duniya da lahira ko arne ne fa ya rabauta duniya da lahira wani suke ganin ma hata hoton shi in aka gani an rabauta duniya da lahira kun lura da ke ko ko da waye ya ga hoton ko kahiri ne ya ga hoton to mu wahabiyawa kuma da ma gan shi shi kenan mu rabauta ba sai da mu habiya a yi can can ga suka da Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare mu dole a karanta da mutane sunna mazhabin ahlus sunna wal jama'a sun tabbatar da karama shine mazhabi na tsakiya shi ba mu'tazilanci da jihamiyanci ba shi kuma ba sufanci ba dan sufanci sun tabbatar da ita ga kowa da kowa kuma wato za ka gane humancin mutane sai a ce wa an ga walahan an rubuta sunan Allah sai ta kuma fa an ga gaji mare a sama girgije a sama an rubuta la ilaha illallah to shi kuma fa ko kuma an ga bishiya ta rubuta la ilaha illallah kai ina ka take Qur'ani da Allah ta'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa ana ina ƙara mun da arba'in da biyu har yanzu dalilai ba su zo maka ba har yanzu baka fahimta ba da arba'in da biyar barakallahu lofik. da arba'in da biyar da an yi shekara goma sha uku ne shekara goma sha uku a maka da shekara goma sha nawa sha uku da arba'in da biyar har yanzu ayoyin qur'ani ba su isar da kai ba sai kaga mangwal an rubuta la ilaha illallah a jikinsa har yanzu baka gane addini ba sai kaga wani ya bayyana a rijiya kuma wannan abin din rajiman bil ghaibi ne akwai wanda shekarun baya da da ake karyar wani ya bayyana nan a barikin sali wani ya ɗibi tawagar shi nan ayari guda aka ana tafiya ana zikiri ana tafiya ana zikiri aka ya je da mutanen ya dawo sai wani daga cikin yan uwa ya je ya same shi a gida ya ce yana tambayi saboda Allah ya ga shehin nan ya ce gaskiya bai gan shi ba ya ce to ya ake ka ce ka gani ya ce to ai kowa ya ce a gani ya za shi ya ce a? sai ya ce mai yanzu ka dubi dubin dubatan mutanen da suke a bayanka da ka halakar da su don abin jarrabawa ne sai a ce ba ka ganshi ba ba ka da rabo gashi nan to dole kai maka ce ka ganshi ce ba ka da rabo ka ganshi nan a ce an ganshi a wata a ce an ganshi a wata a ce an ganshi a gajimare a ce an ganshi a bango a ce an ganshi kaza sai a ce ba ka da rabo dole dan kara a kore maka rabo kai maka ce ka ganshi kuma wai da sunan karama Allah ta'ala ya sauwaki Shehu Ibrahim kai hakuri ina shi Ibrahim ne <laughs> ku yi hakuri fa yawwa bawan Allah baya bayyana a masallaci a bangon masallaci sai a wasu wurare yake bayyana dole ne a yi tambayar abubuwan nan mana التصديق بكرامات الأولياء ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات في أنواع العلوم أنا أوكي إلمي دبن دبن والمكاشفات da yadda Allah madaukin sarki yake yaye ma mutum abu abu mai nisan gaske tafiyar kilomita wajen miliyan guda ka gan shi a gabanka Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana kan mumbari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawai sai aka ji yana ya sariya aljabal aljabal ya sariya jabal jabal ya sariya shi a lokacin sariya yana can Harawand can yankin Asiya ana yana jagorantar bataliya guda ta musulmi ana gwabza yaki a daidai lokacin arna kuma sun yi mai kofar rago sun yi wani dabara ta yaki ta yadda kaɗan ya rage su mamaye al'ummar musulmi sai Allah ta'ala ya yi masa na Umar ya ga sariya kai tsaye ya ce sariya bi ta dutse bi bayan dutse bi bayan dutse bi bayan dutsen nan shi kenan kuma ya bi ya tsallake sariya yana can ya ji muryarsa Umar dan Khattab yana kan mumbari ka taba ji an faɗa a can ka taba ji an faɗa ba ba ka taba ji an faɗi wannan ba wannan abun kuma ba rajimin bil ba bane wal mukashafat sai na abubakar radiyallahu anhu wata rana ya dubi mai ɗakin sa tana da juna biyu ya ce abin da ke cikin nan nata ko mace ne ya ko ta haifi mace kaga Allah ta'ala ya yaye mishi shikenan yau bature ba sai bayan kwana 140 yake 120 yake cewa a duwa ba in sai da haka dauki iya abin da zai iya ganowa shine ya gano watakila a wannan sati an samu juna biyu iya abin da zai iya ganowa ka ce to bokan turai mace ne ko namiji zai ce a ka dawo bayan lokaci kaza kasan shi ba shi da bai sani ba eh, sai dai a ce da shi ya dawo bayan lokaci kaza wa anwa'il qudrati wa ta'sirat da nau'ukan alqudra abin nan ta karfi akan abu da tasiri ko tasirin ko rashin tasiri din misali dubi a fadar annabi Suleiman alaihi salatu wassalam da annabi Suleiman alaihi salatu wassalam yace ayyukum ya'tini bi ha qabala an yatuni muslimin qala ifritun min al-jinn ana atika bi qabla an taquma min maqamik wa qala alladhi indahu ilmun min al-kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tafuk ka dubi inda annabi Suleiman yake Falastin ka dubi birnin Saba tazarar da ke wurin sa can kasar Yaman ne akwai nisa sosai da sosai amma ya ce zai kawo shi kabala an yar da ila kafafa kafin ya kafta ido ko kafin ya daga kai haka kaga wannan walitaka ce ko ba walitaka ba ce yana gaba annabi yana cikin sahabban annabi Suleiman da abin ya faru sai ya ce me hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur kaji waliyai ashe kenan walitaka kamar yadda muka ambata da su jarrabawa ce a ashkuru am akfur wata asirat da kuma tasiri kamar da Khalid bin Walid ya bi guba ya sha ba ta komai ba ya kwankwaɗi guba kawai gaba ba abin da ce mai eh <laughs> a ya ta saka wani shehu a gwada mai a nan saman nan ma ya ce akwai wani shehu ya guza suna mai da'awar isma wai shi ma masu ne nan gaban barike sala din nan eh eh Allah ta'ala ya sauke eh <laughs> ba sai a ɗebo gamala'e a bashi ba walma'afuri an salif al-umami abubuwan da aka ruwaito daga magabata da suka gabata fi suratul kafi a cikin suratul kafi wa ghairiha da sauran surorin alqur'ani wa an sadari hadhihi al-umma da abin da aka ruwaito daga farkon wannan al'ummar sahabbai kenan ba su ne farko ba mina sahaba na sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa sa'iri firaqil umma da sauran bayin Allah na gari da ke cikin wannan al'ummar wahiya mawjudatun fiha ila yawmil qiyama karaman nan tabbatacciya ce cikin wani al'umma har zuwa tashi alkiyama yace abin da aka rawaito cikin suratul kafi na farko dubi ashabul kafi din dubi karama da ta bayyana a gare su karama ta farko ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba su certificate din imani innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda bal akwai karama da take wannan ubangiji ya saukar da ayoyi ya tabbatar maka da kai gana da imani eh babu wannan shekara su ɗari uku a lissafin kamariya ɗari uku da tara a lissafin shamsiya ba ci ba sha karama ce ko ba karama ba ce ka gwada zuwa rana ita ba ci ba sha eh ɗaya suna kwanci suna bacci wace jujjuyansu wani kallibu afkidat wani kallibuhum za ta lenini wa za ta shimal wa kalbuhum ba su kun zira ahi bil wasu law ittala'ata alaihim law allaita minhum shiraran wal mulita minhum ru'ba dubu shida da Allah ta'ala ya basu wa rabatuna ala qulubihim iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laƙar ƙunna idan shababa kada waliyan Allah kada ana faɗan su cikin karamatul auliya can wasu fa yan bana bakwai aka ɗebo kawai ake ta magana akan su wa ghairiha da wani suratul kafi kamar suratul namli da muka janyo da su ba mun kawo ɗaya daga cikin almajiran annabi Suleiman ba qala allazi indahu ilmu min alkitabi ana atika bi qabla an yartafi ilayka tarfuk kuma lokacin da abin ya bayyana ne ce, haza min fadli rabbi ai kamata yi kenan duk da ba a rubuta ayat qur'ani a kofar gida mutum ce haza min fadli rabbi ya ƙara shi gaban mana liyabaluwa ne a ashkuru am akfur bi fada ku dubi waliyai dubi surata al imran na na maryamu siddiqa annabi zakariya alaihi salatu wasallam an anna laki hadha قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب dubi juna biyunta da ɗaukan cikin da haihuwar kamar kiftawa da bismillah fahamalatu kawai fanta ba bihi makanan qasiya fa ajaa hal makhabu ila juz'in nakhala kawai fahamalatu sai ta ɗauki juna biyun shi fa ajaa hal makhabu sai abin nan naƙuda ta tafi da ita ila jiz'in nakhala zuwa ga kututturen da biyu shikenan kawai sai haihuwa ki fitawa da bismillah an ɗauki ciki an haihu haka za ga walittaka ga na cikin bayan Allah haka nan cikin tabi'ai akwai irin waɗannan karamomi da suka bayyana cikin tabi'ai sosai da sosai cikin sahabbai akwai cikin tabi akwai akwai silatu bin ashiyam silatu bin ashiyam al'adawi al'imam ibn kasir a cikin littafinsa albidayatu wa nihaya yake cewa min kibari tabi'in babba ne yana cikin manya-manyan tabi'ai min ahalil basra yana cikin mutanen kasar basra wa kana za fadlin wa war'in mutum ne yana da daraja yana da tsuntseni wa ibada akwai ibada wa kunyatu abu sahaba alkunyarsa ita ce abu sahaba kana yusalli hatta ma yastati an yati al-firash illa habwa ya kasance yana yin sallah har wani lokacin baya zuwa ya haushin fada sai dai da rarrafi amma suna sun tsaya kawai gefe kawai ba abinda suke sai dai raba aljanna ibadar kuma ka rasa ina ina suke an magana sai an yafe musu an magana sai a makar madina suke yi Malam Ibrahim kun je aiki haji kun dawo kwanan nan alhamdulillah kun gansu a can kun yi dawa da su. Eh mana tunda sai suke sallar Juma'a. Malam wai kawai mutum ya zauna ya ce wai Ka'aba yake sallar Juma'a. Karfe goma a nan shine sha biyu na can. Juma'a ta gobe yan gana da satellite ka kamo karfe goma na nan ka gamo sha biyu a can. Ka ga me aka fara nuna me za a fara zuwa goma da rabi sha biyu da rabi can kenan. sai ga mutum na har goma da rabi kuna tare da shi har sha ɗaya kuna tare da shi har sha biyu kuna tare da shi kai kai wanka ka tafi sallar juma'a shi kuma ya ce ya tafi maka sallar asar dan sha biyu karfe biyu a nan karfe hudu ne a can shi ba ran ku haƙuri fa dole makarantar da mutane kuna <laughs> ko sai ibrahim guda biyu na wasu suke kira shi ibrahim ne ba ruwana ah Ja'far bin Yazid yake cewa wata rana mun tafi yaƙi a cikin rinjinar akwai sulatu bin A sai kenan duk da ibada ce kuma barde ne daga cikin barada ya ce akwai sulatu bin ashiyam mun je mun nufi yankin Kabul babban birnin kasar Afghanistan kenan ko can suka yi wajen yada addini kenan yace sun yi wutan wuraren a cikin yaƙi sai suka sauka bayan dare yayi sai aka yada zango an yada zango sai shi silat guna ashiyam sai ya shiga kurmi in aka ce kurmi shine inda itatuwa suke ga suna ajere gaba ɗaya a reshen wannan ya ci gaba ɗaya wurin baka jin hasken rana a ciki sai dai sanyi kawai ka ji ka shiga ka yi ta tilawa kenan yace sai ya fita daga cikin dakaru sai ya shiga cikin kurmi shi wa kenan silatu bin ashiyar al'adawi sai ya tashi yana sallah ya ce sai wani zaki ya gangaro in jiwa in ji ja'afar shi dama yana bin yana bin sani tun da ya ga ya ware sai yake bin shi sannu sannu ya ga ina zai je can sai ya hau bishiya shi ja'afar ɗin sai ya ga silatu ya kama sallah sai ya ga zaki ya zo kusa da shi zaki ya zo kusa da shi amma bai taɓa shi ba ana na ana na har sulat ashe mu ya sallama da ya sallame daga sallah sai ya ce sai ya ce da wake nan da zaki sai ya ce ayyuhas sab'u in kunta umirtu bi shay'in wa illa fatalib rizqa min makanin akha ce kai zaki in an umarce ka ne ke wani abu yi in kuma kana neman abinci ne je ka samu abinci wani wuri fa wallal asad sai zaki ya kada kai ya tafiyarsa wa inna lahu za'iran tasda'u min al-jibal jabar yake cewa yana ruri shi zakin kai kai ce duwatsu za su rikito ya kama kai ya tafiyarsa silat ibn ashim ya ci gaba da sallar shi za samu wannan bayanin a cikin al-bidayatu wa nihaya ta ibnu kasir zaka samu wannan a cikin hilyatu awliya illa ta abu nu'aym ba cikin wai tsabaka abin nan karamatul auliya'i ba hilyatul auliya hilyatul auliya ta abu nu'aym silatu bin ashyam ya kasance yana tafiya yunwa ta yunwa yunwa ta kama shi yunwa ta kama shi yunwa ta kama shi sai ɗaya kai addu'a yana yin addu'a jumawa kaɗan kawai sai ya ji saukar abinci sai ya ji tafiyar abinci kawai suke ne yana biya sai ya ga abinci gashi nan kawai ga abinci ba kuma ya ɗauka ya ce gaba za a gansu da yawa cikin karamatul auliya ɗaya daga cikin malaman malik bin dinar cikin malaman malik ya zauna yana karantarwa yana karantarwa yana karantarwa sai wani bawan Allah ya zo a guje ya ce mai ɗakinsa tana kan gwiwa ne kenan yawwa haihuwa a ba mai ɗaki shi tana kan gwiwa ba mai ɗaki shi tana da juna biyu yau shekara biyar kuna ji yau shekara biyar ya roƙa mushi Allah sai ce mutane suna so su mai da mu annabawa ne kowa zai ce mai addu'a kowa zai ce mai addu'a sai ya daga hannu yana addu'a ya Allah abin da ke cikin nan nata ya Allah idan iska ce ya Allah ka sace mata shi da huta ya Allah idan ɗa ne ya Allah ka haife ta da ita lafiya ɗalibai suna amin amin ba a sauke hannu ba sai ga yaro ya to a guje ya zai zamban Allah ya ce ka zo mata ga gatattun tana kan gwiwa wannan bayanin in ka duba abwaul bayan fi idhar alquran bil quran dai fadan Allah ta'ala Allah ya alamu ma ta'malu kullu unsa wa ma taghidu al arham wa ma tazdad ya kawo shi ba a sauke hannu ba. sai ga wani yaro yana ce ya zo ga mata can tana kan gura za ta haihu akwai karama sai da gawa in ta bayyana a hannun mutanen kwarai ta zama karama in ba ta bayyana ba kuma ta zama a hawalin shekwaniya kawai shaidan ne yake bayyana ga mutum kawai ya ce ya ga abin nan Allah ta'ala ya sauwa an dade ana karewa litaka sosai da sosai sosai ولي al'asr wai wani wali ne kuma shi wali ya afi shi bai taba bai taba bai taba yin aji alkhairi ba zai dai mutu aka ce wali ne ka ji ba in banda in banda can wuraren in banda yana ake tabbatar da wali ta ga ko ina da ina ya ina ta samu wannan Abdurrahman al-Akhdari yake cewa قد ادعوا مراتبا جليلة والشرع قد تجنبوا سبيلا قد نبذوا شريعة الرسول والقوم قد حادوا عن السبيل لم يدخلوا دائرة الحقيقة كلا ولا دائرة الطريقة لن يقتدوا بسيد الأنام فخرجوا عن ملة الإسلام لم يدخلوا دائرة الشريعة وأولعوا ببدعة شنيعة لم يعملوا بمقتضى الكتاب وسنة الهادي إلى الصواب قد ملكت قلوبهم أوهام فالقوم إبليس لهم إمام fal qawmu iblisu lahum imamu abdurrahman mai akhdari yace abdurrahman mai akhdari nace mai akhdari shi yasa yace ai awwalu ma yajibu alal mukallafi tasir imanihi dan yaga akwai akwai masu fashin akida sosai da sosai ai ba sai an fassara ba ko a ba sai an fassara ba mana isa ya kun ci a fassara ko ya ce kadid da au maratiban jalila sun yi da'awar suna da matsayi iri daban-daban mai girman gaske wa shar'a qad tajannabu sabila shari'a kuma sun ajiye ta can gefe guda kuma sun zo sun ce suna da matsayi daban ko ba su kama shari'a ba fara qudinahum kenan kada na bazu shari'atar rasuli sun yi watsi da shari'ar manzo wal qawmu qad hadu an sabili mutanen nan sun riga sun karkace mata barkin daidai lam yadkhulu da'iratul haqiqa ba su shiga da'irar addini ba kalla kwata kwata ba haka ba wala da'iratul tariqa ko da'irar ɗariƙa ma ba su shiga ta daidai ba a kusan ba su shiga ah, abin nan ba ai wani hadin ɗariƙa kenan Allah ta'ala ya sauke lam yaktadu bi sayyidil anami kwata kwata ba su yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi ne sayyidil anam ba fa kharaju an millatil islami suka fice daga addinin musulunci lam yadkhulu ta shari'a ba su shiga fa da'irar shari'a da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba wa aula'u bi bid'atin shari'a sun cika sun batse da bidiyoyi iri daban-daban in ji mai halari ka kusan ba ba wahabi ba ne ko ba wahabi ne to ba sun ce ba ba ai halari ne lalai mata ta sallah yawwa bishara kuwa ranar asabar ba ta jiwu ba asabar ta sama insha Allah ta'ala za mu fara karatun shi anan tsakanin magariba da isha shi littafin akabari din da izinin Allah madaukakin sarki lam ya'malu bi muqtadal kitabi kwata ba su yi aiki da abin da qur'ani ya nuna ba wa sunnatul hadi ila sawabi ba su yi koyi da sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba kad malakat qulubuhum awham rikici rikici da wahani da shaci faɗi ya riga ya mallake zukatansu falqaumu kaga mutanen nan iblis lahum imamu iblis shine shine limamin su haka ya dinga cewa ya ce wa ƙala babu auliya illahi as-salikina li tari li siratil lahi man idda'a maratibal jamali wa ya yaqum bi adabil jalali fa arfifuhu in annahu al-fata dajjal lahu at-tahqiq wal wa man tahalla bi hulal ma'ali wa bi hududillahi lam yubali fa fafir minhu innahu shaytanun mukhadi'un mulabbisun khawan ya ce wa ƙara ba abu auliya illahi wasu daga cikin waliyan Allah sun ce a salikina li siratin lahi waɗanda suka kama tafarkin Allah sun ce manitta manidda amaratibal jamali duk wanda yake da'awar yana da matsayi iri kaza kaza walam yaqum bi adabil jalali bai kama shari'ar da Allah ta'ala ya turo manzon shi da ita ba fa buhu kai watsi da shi annahu Hulfatar dajjal wannan wani tintirin jujal ne laisa lahu tahqiq wal kamal ba shi da bin kokofin addini ma'ana ba shi da wani abu na addini ba shi da wata sifa ta kamala wa man tahalla bi hulul ma'ani wanda kuma ya dabi'antu ya sanya ma riga shi ta shi babba ne yana da matsayi a wurin Allah wa bi hududillahi lam yubali bai bai damu da iyakokin Allah ba fasir minhu ka gudu daga gare shi innahu shaytanu shaydani mukhadi'un mulabbisan khawani abubuwan suna da yawa ba sai an karanta sai wani jikon kuma shekul islam bin taimiyya ya ce wa sa'irin firakil umma wa hiya mawjudatun fiha ila yawmil qiyamah qiyamah da yawa sun ce shekul islam bin taimiyya a zamanin shi yana da karamomi sosai da sosai da suka bayyana ga abokan gaban shi malamai ko daga jin wannan ilimin ai shi karanta kai shi kasan karama kullum shi kan shi ilimin karama ce kawai don dududu shekarun shi nawa yayi da maguzawa yayi da kiristoci yayi da yahudawa yayi da shi'a yayi da kowace kamiya ne kake gani a shekaru nawa a zaman kurkuku a ina ne a ina ne a ina ne yayi da gaban shugabanni Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara faslun an gama magana karama kenan ko za shiga wata magana. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من أصناف من كلام أصناف الناس ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد ولذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية ya ce summa min ce ahalus sunnati wal jama'a sannan ka sani ta farkin ahalus sunna ka ji shi don ka cike wasu wuraren da kake da giɓinsu kun bai wannan da kyau ko ka ji su ittiba'u athari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa bahira bin makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri da baɗi gabanka na zahiri da maganganunka suna bin karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama udirinka na zuci yana bin shi shine i'tiqadan bil i'tiqadat wa qawalan bil aqwal wa af'alan bil af'al aqidarka ta zama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Maganganun ka kazarta da abin da Annabi sallam ya faɗa ayyukan da iya zama da su zaka yi shine zahiran wa batinan zahiri da baɗi kada ya zama abin da kake faɗa a baki na sunna ya sha bamban da abin da ka kudirce a zuci wannan ba da ahlus sunna ba ce wattiba'u sabili sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar da kuma bin tabarkin magabata can wanda yake al-muhajirina wal ansar magabata na farko masu hijira na farko da al-ansar mutanen Madina wattiba'u wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haythu qala da kuma bin wasiyar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yadda manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati ku riki sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma gurki sunnar halifofi shiriyu sunnoni nawa kenan biyu ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sunnar halifofi shiriyu to amma sai ka ji wani saboda tsabagen amsul basirati na sallallahu salamatu wal afiya sai ce to ai hada qur'ani bid'a ne dan manzo Allah bai yi ba sai na Abubakar bai yi ba sai na Umar bai yi ba sai na Uthman ne saboda kuma hada qur'ani ai wajibi ne saboda akwai bid'a ma da take wajiba sai na usman yana cikin wa rashidun ko baya ciki aikin sunna ne ko ba sunna bane da hatimin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa maganar hatimi sistema ya larabci turanci ne wannan eh ba shi ya buga hatimi akai ba yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin yaje samu wani dalilin kuma wannan hujjatun dahiba almahadiyyin waɗanda suke shiryayyu ne min ba'adi bayana tamassaku biha wannan sunnar ku yi riko da ita ku riko gangam shi yasa tamassak din yayi ta'addi da ba'un dan ka rike kada a kwace fast fastamsik billazi uhiya ila kaga ba'un sai ta shiga dan ke rike gangam amma sai Allah ta'ala ce inna Allah yumsiku samaa inna Allah yumsiku samaa wa wa as-samawati ko inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula bai kawo ba'un ba dan wa zai karba dama ba mai karba yi bai kawo ba'un ba amma abubuwan da ka rike gangam ta masak bi hablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu wa addu alaiha bin nawajis ku rike ta da munku ka san ne akwai haƙora biyu nan a muƙamuƙanka akwai biyu nan in ka rike da su to balle su sai an yi da gaske amma ka rike da haƙoran gaba to ko laira ce sai a ƙauce eh to amma ka rike da ne da ke kan muƙamuƙi shikenan kashe sarki suleiman ya ce ko kashi ne da su ake ake fasawa ka san ba za ka dauki kashin ba ko gurin guntsi ne ba ka sai za ka dauki gurin guntsi ka fasa da nan ba ya kai ko kuma dole Allah ku hakuri mana ayi ayi karatu kuma ya Hausa wai mai gurin guntsi sai ka je ka samu sarkin fawa wa iyyakum muhdathatil umur kashe ku da fararin al'amura ba ku ba fararin al'amura ku yi nesa da su su yi nesa da ku fa inna kulla bid'atin dalala kowace bid'a da gani bata ce babu wata ce wata mustahsana wata bid'a wajiba bid'a muhassana bid'a ce bid'a wacece ce. Kaji suna wai kullu kulliya da kullu juz'iyya wacece ce wace. duk mandiki ne wannan Muhammad Abdurrahman Al-Akhdari ya maga ya faɗa hukuncin mandiki a cikin sullam nashi ya faɗa hukuncin mandiki dan yana da littafi akan mandiki yayi bayani akan shi ya ce fannawawi wa bin salahi mana'a ya ce imamun nawawi da ibn salah sun hana mantiki wai akwai kullu kulliya akwai kullu juz'iyya saboda haka kaga ana ta wasu kama kame kullu kullu man alaiha fan wa yabqa wannan kullu nafsin za'iqatul maut kaga ya ce kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma nan ya ce abin nan ta alama fi nafsi wala alama fi duk wahayin shaidan ne kawai mutum yake zo yake yake abin nan yayi tsammanin nafsu din ahad irin nafsu din Allah ce yasa ya kawo wannan shi ba babu wata kullu babu wata bid'a muhassana yawa babu wata bid'a muhassana babu wata bid'a wajiba duk kullu bid'atin dalala dan muna magana ne kan addini ai yawa kullu bid'atin dalala fanka fa eh? malamai duk mutum ne mutum ne wai shi ya yi da yana bid'a to ake ma kana yi an yi wan zero kenan an yi wan wanke ne ma ai wan zero in ka yana cewa to ai kuma kuna kaza ai kuma kuna kaza ai kuma kuna kaza ai kuma kuna kaza to ya ba shi yana bid'a ne to kai ma kana yi yanzu kenan kowa ya ci gaba shi sa an gaje magana maulid ya ce kai ma za ka iya yi kai ma za ka iya maulid na kanka saboda wancan din bai samu dalili ba to kada su ki za ka ce kowa ma zai iya yi aiki. babu kaidi kenan na tara wani na ce ya faɗa min yadda ake maulidi ya ce bai gane tambayar ba na ce ya ka ga ban tambaye ka hukunci ba na tambaye ka ne ya ake maulidi ni yanzu ka tambaye ni ya ake babbar sallah zan ce maka da safe bayan an yi wanka za a kama hanyar zuwa masallacin idi a wajen gari a yi sallah raka a biyu raka a farko bari bakwai hadda ta ihram a ta biyu bari shida hadda kabara tasowa a yi sallama liman ya juyo ya kallaci mutane ya hudu ba sabanin sallar juma'a ana hudu ba kafin sallah kullum da ke ko sabanin sallar juma'a ana iqama sabanin sallar kaza kaza kaza kaza nace ni zan maka haka sai ce kai magana ya fi karfansa to ba zai ya fi karfansa ba zai yawa maulidi ba zai ba da zai ce maka ga yadda ake maulidi ba shi da zarfu babu zarfu babu zarfu zaman babu zarfu makal kuma ka tambaye shi wannan ba wai ka tambaye shi hukuncin maulidi ba ya ake yi ya baka curriculum nashi kawai ba zai iya ba ka tambaye shi in ya tambaye ka ya ake sallar asar ai za ka gaya mai da lokacinta da adadin rako'inta tambaye shi ya ake maulidi kawai ta a kai ma ka iya yi a a yi mun bayani ya ake yi ba zai iya ba ba shi wa ya alamu na ahlus sunna suna da cikakkiyar masaniya tun daga baki har zuci in mutum bai haka ba to baya ci ahlus sunna anna asdaqal kalami kalamullah mafi gaskiyan zance shine zancen Allah wa khairul huda mafi tsabtar shari'a huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk wasu wata ba shari'a ba manzon Allah bai watsi da ita wallahi wala takum min qaumin talahu bi dinihim fatatu ana fi ahli alhadith wa taqtahu dan wasu kawai zuwa suke sun rasa yadda za su ce mutanen nan marasa yadda zamu da su sun ce mu kawo hadisi mun kawo mun kawo sun ce ra'ifi ne ya ce ta kifar kawai ya ji ya ɗebo wasu abubuwa ko ya tafi bugu ya ɗebo wasu abubuwa ko ya tafi mukhtar al-hadid me me hana mishi tafiya riyadu salihin me yasa hana mishi tafiya bukhari me yasa hana mishi tafiya at-tajrid sarih me hana mishi tafiya muwatta malik me hana mishi tafiya wuri kaza in an kara shi yana shi kuma sai ya zille ina wa khairul huda huda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafificin shirya shi yasa duk wani wanda zai ce maka ga wani abu nashi kyale shi bai zama na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ya bari ya je ya halicci halittarsa sai ya ba su ƙasa sai su amma kai yanzu Allah ne mahalicinka ya turo maka manzo bari na manzan ba shi kenan ba in kuma ka samu rarar lokaci sai kenan to kana da ranar lokaci ne wa abu da rabaka hatta ya ce ka lekin ai ba ranar lokaci yawwa wa yusiruna kalam Allah ala ghairihi suna fifita zancen Allah akan zancen kowa dan Allah ta'ala ce wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa suna fifita suna dora zancen Allah akan kowane zance min kalami a sanafin nasu ba za a ce Allah ya ce to amma kuma ai wani ya ce kuma to yanzu ya za a yi ai babu yadda za a yi ya za a yi ka zauna alam dara anna sayfa yanqusu addahu idza qila inna sayfa amdha min al-asa wa yuqaddimuna huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna fara gabatar da suna gabatar da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ada ala huda kulli ahadi akan shirya duk wani wanda zai da wata shari'a sai an duba ta tayi daidai da ta manzon Allah ko kuwa in ba haka ba akai can da su gada wali haza saboda waɗannan ayyukan da suke yi sun mu ahalul kitabi wa sunna ake kira ahalul sunna da ahalul kitabi li akhadhihim bil qur'an wa sunna li akhadhihim bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa summu ahalul jama'a ake kiran su ahalul jama'a ahalul sunna wal jama'a kenan li anna al jama'ata hiya al ijtima in aka ce jama'a shine a taru kada a rabu akida ahalul sunna kenan a taru kullum su suke neman haɗin kai don su suke da abin bauta guda ɗaya abin bi guda ɗaya abin bauta guda ɗaya shine wa abin bi guda ɗaya shine wa manzo Allah su sallama idan abin bauta suka zama suna da yawa an rabu ko ba rabu ba idan abin bi suka yawa fa an rabu wani zai ce a wuce wani zai ce a tsaya da hutawa ba shi kenan ba to amma idan abin bi ya zama ɗaya shi kenan an yi matukar hanci su kuma kallaci kungiyoyin bidiya kowace dubu ɗari ka ita kaɗai sun ce ɗari uku da goma sha uku ce wai adadin mutanen basar wannan kaga gawa shaida shahidin nufin min ahaliya ba ka wa Allah yasa kamo ala tariqati Allah kana ma gadaka su karan kansa din ma sun kano kano ga qidada ba ka suka faɗa kunna ga qidada ka san shi shugaban masu tafsirin nasu ya ce wai wa Allah yasa kamo ala tariqati wai shine dalilin tariqa to ai wannan hujja ce kan shi don su suke da ɗari kuma bambanta kenan da su ake inda sun da su akan ɗariƙa guda la su kana ma an kada ka kuma ɗariƙa guda ya ce ta barkin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suke fatali da shi suka dawo na wani kuma ka ji sharaɗinta ta an shiga ba a fita alhalin shi ya shiga ya fita ɗaya ba a kai ma waliyin wata ɗariƙa ziyara nan haɗuwar kai aka nema ko rabuwar kai rabuwar kai aka nema yanzu ya je aiki hajji ya dawo da ya je aiki hajji ya yi sallama ga manzo Allah sallama ya yi dama ya yi sallama ga Abubakar ya sake yin dama ya sallama ga Abubakar da Umar waliyan dariƙa shi ne waliyan wace dariƙa ne ta manzo Allah sallama kenan yanzu da ya dawo sai an jaddada mai eh mana dan ya kai ma waliyan wata dariƙa ziyara da ya je aiki hajji ba ga jawa wannan fa ne in an shiga ba a fita ba a kima wali wata ɗariƙa ziyara ba a shan taba wannan wa shahida shahidun ne min ahliha ba wai wahabiyawa ne suka ce ba kuma ci wannan ba su ne kenan dan mutum ya yi fatali da iyayen shi duk ba wani abu bane dan a ciki babu imam al-bukhari shi shi ke da littafi ba kitab birrul walidain ba ba wannan dan mutum ji sa kake ganin mutum sai ya bar sallah mutum sai wani saboda a ciki ba a sharɗin barin sallah kawai in an shiga ba a shan ba zunubi mai girma shine shan ba shi yasa dan aiwa mutum su jada, dan aiwa duk ba wani abu a ciki duk ba wanda ba su suka faɗa a ciki da su kuma zaka hukunta su Allah ta'ala ya sauke wa dudduha al-furqa sabanin ta haduwa kuma shine rabuwa fa in kana lafzul jama'a ka rasa rasman li nafsil qawmil muslimin duk da cewa lafazin jama'a ya kasance lafazi ne da ake amfani da shi ga mutanen da suka haɗu akan abu guda wal ijma'u lafazin shi al ijma'i da muke magana karka shafa huwa al asl salis shine ginshiki na uku da ake kafa hujja da shi allazi yu'tamadu alayhi fil ilmi wad din wanda ake kafa hujja da shi al ijma' dama al kitabu السنة الإجماع الله تعالى يقول ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين kenan abinda ya bi sabanin tabarkin mummunai wallahi ma ta wallahi wa nuslihi jahannam masar masira shine dalili akan ijma'i wa hum yazinuna bi hadhihi al su ahlus sunna wal jama'a da waɗannan ginshiƙe guda uku suke au, ginshiƙe na farko shine me ginshike na biyu ne mai a sunna ginshike na uku a ashe ba mafarki a ce za ka bauta da mafarki ai yayi mafarki cewar duk mabiyan shi an yafe musu azumi ko duk mabiyan shi sun shiga aljanna ko ai yayi mafarki da ka duk ba ka bauta da wannan kai matsi da shi mana ma ke da wannan abubuwa guda uku qur'ani da hadisi da ijma'in malamai suke auna jami'a ma alaihin nasu duk abin da mutane suke akai min aqwalin na ne wa amalin da ayyuka batina aw zahira na ni akida kenan ko na zahiri ayyukan gabai mimma lahu ta'alluqun bidi abin da ke da alaka da addini eh abin da ke da alaka da addini nan bidiya take shiga to amma saboda ya karkatar da zukatan mutane sai ce amma Allah bai je haji a jirgin sama ba ko kuma kun je haji a jirgin sama manzo Allah sallama bai yi sallah akan darduma ba ko kuma kuna yi manzo sallama bai yi magana da bututun magana ba kun gane ko bai sa kataki a wajen masallaci ba bai sa fanka a masallaci ba wannan lahu ta'allakum biddi misali menene bambancin na lada a masallacin da yake da darduma da wani ba sai da darduma me bambanci na lada a masallacin da yake da tiles da wanda bai da tiles babu amma sun sa akwai bambanci tsakanin da wanda ya je maulidi da wanda bai je maulidi ba kuma shi da ya ce ya fi kowa sanin tafsiri an shaida shi malamin tafsiri ne ya sake nazarin qur'ani din Allah ta'ala ce ayi wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamuna ويخلق يخلق وانا فيلي ني ماضي نكم مضارئي المضارئ ويخلق الله ينا هلتا ما لا تعلمون أبونا da ba ku sani ba yana hashe kaga yana halitta a yanzu nan shekara 500 baya ba a san jirgin sama ba shekara 500 gaban Allah ya kai duniya da da hakan ba a san kuma me za a me za a zo ba kaga wa yakhluqu ma la wanda ya rasu shekara 15 baya bai sa akwai gudan naira dubu a Najeriya ba naira ɗari biyar fa ko ɗari biyar ko ɗari biyu ko ɗari ɗaya ko naira hamsin shekara goma sha biyar a zai san naira hamsin da kuka sauka ko da kuka sauka eh, ya ce ko hansar kasan ya yi hansar fa kun ga sai ce min malahu ta'alluqun bid din ana yi wa mutane rufa ida ne don a rikitar da su sai a ce to ai kaza kaza kaza ai kaza kaza kaza ai kaza kaza isa Allah ta'ala ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun ana magana abin da ke da alaka da addini kuma a wannan rashin fahimtar na sufa yana shi'a a Najeriya suka shigin su suka nuna musu to ai su suka yanke hukuncin su ahli su ahli sunna wal jama'a ba sa son ahli baiti ba sa son ahli baiti su shi'a suna son a baiti sai dai sun wuce gona da iri ne to da wanda baya so kwata kwata da wanda yake so ya wuce gona da iri wanne fi a addini fa duk babu ko daya Allah ta'ala ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum ولا تقولوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل سواء نصارى سواء كاغوانا سبودا سان النبي إذا زي كهي متسيوا Allah Allah ta'ala ya kira su lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila hakan nan yahudawa saboda kin da suka yi ma annabi isa alaihi salatu wasalam Allah ta'ala ya tsine musu ya alal kitabi la taghlu fi din ya alal kitabi la taghlu fi dinikum wa la tattabi'u aqwamin ya alal kitabi la taghlu fi dinikum ya alal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haqq إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا صلاة فإنه خير لكم إنما الله إله واحد me suka ce da annabi isa alaihi salatu wasalam cewa suka fa ma kana abukum ra'asun wa ma kanat ummuki baghiya dubu mummunan magana suka zingina ma annabi isa alaihi salatu wasalam eh mana ka dubi jumlar ma kana abukum ra'asun babanki ba mutumin kawai bane a gari wa ma kana tumuki baghiya mahaifiyarki ba zama kanta take ba ina kika samu wannan dan me kenan suke tuhumata? ta me kenan suke tuhuma annabi isa alaihi salatu wasalam isa Allah ta'ala ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima sai Allah ta'ala ya kira wannan da sunan buhtan wa qawlihim inna qatalna masiha isa ibn maryama rasulullah ma qataluhu ma salabu walakin shubbiha lahu sai gaba ɗayan su babu abin a ciki amma da yake da can din da shi'ar da nan duk ba harkar addini ake yi ba Allah ta'ala yake ne wal ijma'u alladhi yanzabitu ijma'in da muke magana huwa ma huwa ma kana alayhi salafu salih shine ijma'in da magabata na kware suke akai iz ba'adahum domin bayan su kasura al-ikhtilafu sabani yayi yawa wantashara fil umma ya yadu a cikin al'umma shi yasa yanzu mai sahabbai da tabi'ai suka ijma'i akan shi shikenan sai a huta kawai in ba haka ba sai abin ya ta tsiyayewa فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه shekul islam bin taimiyya a wannan fasalin ya jero makarimul akhlaq kyawawan dabi'u da ahli sunna suke ɗabi'antuwa da su wanne ke lalle eh lalle ana buƙatar ahli sunna ya saurari waɗannan abubuwan ya ji su ya ce sun mahum sannan su suwa kenan ma hazil usul duk da tare da waɗancan al'usul da aka ambata a baya wa min usuli ahli sunna wal jama'a wa min usuli ahli sunna wal jama'a ba mun faɗe su da yawa ba duk da waɗancan ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar babba ne daga cikin ayyukan ibada al'amari ne da ya tara malamai da wanda ba malamai ba al'amru bil ma'ruf umarni da yin abun da shari'a ta ce abu kaza ne kyau ne da hana abin da shari'a ta ce abu kaza ba shi da kyau abubuwan da shari'a ta ce ba su da kyau ko ba ke karatu ba kasan su kun yi shiru taɗi a lungu wannan haramun ne da wani ya karatu da wani bai karatu ba ya san wannan ba dai ka ganta kana so ba sai ka je bayan la'asar ka je da safe karfe goma me ya a ciki sai ka je lungu ka tsaya ba shi da ke irin wannan bala'i sai sauka cikin al'umma ka ga an yi ana taɗi an manne da juna me ke na wannan da wani karatu da wani bai karatu ba kowa dole ne a ɗauki wannan matakin a mataki na unguwa kun shiru mataki na unguwa wannan ya saba ma musulunci ba ke ya saba ma kowane tsari na masu hankali ko a duniyar da ne so saboda haka za a ga almunkar yana da mudu guda uku ya sanya wani mudu a tsakiyar kayan shi saboda haka in gaza za ka sai kaya bayan ka rage mai naira ashirin sai ya ɗauko wani ƙaramin mudu yana tsama ya tsin shi ya ciro mudu. ya mai da shi baka sani ba kai zai ga kamar ka zama wasu ƙomu masu huruna <laughs> wannan duk munkar ne a cikin al'umma a mu'amala dole ne ka hana waɗannan abubuwa da wanda in karatu da wanda karatu ba kowa san wannan haramun ne wanda ba su karatu ba kada ɗauki komai wai malamai ne suke yi kuma al'amur bil ma'ruf yana da hanyoyi da yawa in littafi ne da yi magana kan abu kaza sai ka ɗauka a matsayin ka na mai koyi a buga adadin kuma da za ka iya ɗauka in ka ne a buga adadin wanda za ka iya ɗauka za ka iya ɗaukan dubu ɗaya dubu biyu dubu uku miliyan ɗaya miliyan biyu haka za ka buga haka ake yi muna da janyo kan hankalin mutane irin waɗannan al'amura suna isarwa kowa in ya je da abin da aka bashi a saudiya sai ya ce hukuma ce ta yi ba duk abubuwan ne hukuma take yi ba akwai littafi guda da wani zai je ya ce a buga mai adadin alhazai miliyan ɗaya ne ake cewa ko da dubu ɗari kaza dubu kaza sai ya samu littafi guda a buga adadin alhazai kun yi shiru sai ga duk a raba da shi a fassara da hausa a fassara da turanci da faransanci da bangal da waye da waye da waye da waye da waye haka za ga ana ta bayarwa waɗannan abubuwan dole masu kuɗi su tahi tsaye a yi haɗa irin al'amura duk hanyoyi ne na isar da saƙo a sai fili a gidan talabijin a sai fili a kafafen yaɗa labaru na rediyo a sai fili a jaridu a dinga isar da saƙonni duk hanyoyi ne na al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar alama buhu shari'a ku kiyaye a kan yadda shari'a ta tsara ba kenan kowa yi a hangensa ba dan abin da ya ɗauki al'amur bil ma'ruf ga ma'utizilawa kenan da khawarij suka kafirtar suka zara takobi wai dole za su yi al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar Allah ta'ala ce wal takum minkum ummatu yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mata da maza yara da manya a tashi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum أو لبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر warga mata a cikin su maimakon nan dai gidan biki a ta jiran face ya gama hako a je a ce mai guda ko a ce duk ba wannan ba a karantar da su a san addini shine wa yarawna iqamat al-hajj sunna wal jamaa suna ganin gabatar da aikin hajji wal jihadi da jihadi nawa kenan wal juma'i da jumu'o'i wal a'yadi da da idi a idi ba da jami'i ko yawwa idi da babbar sallah da karamar sallah wannan a musulunci kenan shi yasa kake ganin in dai zaka ga babu al-idain ko kitabul idain kenan guda biyu ne karamar sallah da babbar sallah an ka fara tun daga ishmawi iziya abin nan risala har can an ka fara tun daga arba'un hadis har bukhari duk za ga babu salatul idain ne ko akwai babu babu ne kawai guda biyu ne yawwa duk wani bakon haure da za a tsallako da shi a tsaya a bakin boda a sanya immigration masu karfin gaske su tare shi kare shi domin da atin dalana babu wani bakon haure da za a sako na ibada a sa cikin ibada babu shi a sa jami'an tsaro sosai su sa ido kada kakabo wani abu cikin addini ma'al umara tare da shugabanni bararen kanu au fujara mutanen kware ne ko ba mutanen kware ba waɗannan al'amura ba al'amura ne da zaka yi gaban kanka ba sallar idi zaka yi ta gaban kanka ne ka ce kowa ji kai kadai ne mutumin daidai ba haka bane zaka yi jihadi ne ka ce kai ne kwamanda? kai ne soja kai ne ubadi umarni kai ne mai karɓar umarni kai ne brigade kai ne general kai ne major general eh haka ba za ka faɗi wannan ba kenan kaga ayyukansu na alkhairi ana tare da su muna na ayyukansu kuma ana musu addu'a Allah ya gyara su ba ku ce amin ba wa yuhafifuna alal ala jama'at suna kiyaye salloli a cikin jami'i kenan ba mutum zai gama fira shi bane ya tafi ya je sallah sai bayan ba zai dawo gida ba sai karfe 1 na dare ko sha ya tafi fira kullum fira ya dawo ya gaji can sai wajen karfe takwas da rabi zai tashi Allah ta'ala ya sauke ko kuma ya ta hajjuji ya ta qiyamul laili ya hana mishi kuma fitowa sallar asuba me ke nake suna kiyaye sallolin jami'i Zahar, la'asar magariba lisha asuba suna kiyaye su sosai da cikin jami'i kenan ba wai mutum ya bar a Zahar sai uku da rabi la'asar sai rana ta yi ja magariba sai ya gama ci abinci haɗa ta da lisha Allah ta'ala ya sauke sukan mata ba a magana sai an ta mata ba sai an kira sallar karfe biyu tukunna sannan za su ce to bari a shirin sallah kaga har karfe uku ba su sallah ba ita kuma magariba daman sai sun gama abinci za su yi to watakila kuma mai tuwon dare ce da buzuzu take ci ka san duk mai tuwon dare ya ci da buzuzu sai ga can sallah Allah ta'ala ya so wa yadununa bin nasihati lil umma suna yin addini da yi ma al'umma nasiha ku kiyaye akwai bambanci tsakanin annasiha da alfaziha in ka kira mutum a gefe kai mai nasiha ka ji hankalin shi suna wannan annasiha in ka zo baina jama'a ka ce wani abin da kai baka kyauta wani suna wannan alfadhiha kunyata shi kai kamar yadda ka sa akwai hanyoyi da kake bi na samun kujerar umara ko kujerar hajji irin waɗannan hanyoyin zaka bi ka ganshi don kuma kai mai nasiha ka ji hankalinsa kun shuru wa ya taqiduna ma'ana qauli sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna kudirtiya a zuciyarsu ma'anar faɗan ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare da yace al-mu'minu lil mu'min mummuni al aljinsiyya al istighraqiyya mummuni ga mummuni kenan wannan mummunin a Najeriya ne a Nijeriya yake a Kamaru yake a Ghana a Ivory a Pakistan a Landan, a Amerika, a Germany a rasha Muminu, lil mu'mini mummuni da mummuni kal bunyani kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dahu yana karfafan sahi da sashi ka lura an ka cire kusurwar arewa ya kake ganin haka iska kujerar abin nan faɗuwa za ka yi ka duba bayan kadar Allah madaukakin sarki in haka gini aya kai lintar ba a sa lintar ba eh sai ga amma haka daure ya gama daurewa ya shuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka asabi'ahu bayna asabi'i rasul mai hada yatsunsa zai ya nuna a dan fari suke mummuni da mummuni babu wani mummuni da zai iya wadatuwa da mummuni saboda duk da ya shiga mummuni yadda yana da wasu laifuffuka za a dinga jan sa ana jan kenaninsa dan ya bari wa qawli sallallahu alaihi wasallama mafal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a da sa'irul jasadi bil umma wa saha haka nan fadin manzo Allah sallallahu da yace masalul mu'minina fi tawaddihim kwatankwacin mummunai a wurin san juna wa tarahumihim da kaunar juna wa ta'atufihim da da tausasa ma juna kama masalul jasadi kamar kwatankwacin jiki ne wai fa a garin nan fa a ƙasar nan an saba da in mutum ya tashi a masallaci ya ce don Allah shi matafiyi ne a taimaka mashi sai a ce kaga wancan masallacin ka je wancan masallacin ko ba kake ba to wannan masallacin da ya tashi ya ce su taimaka ba mummune ba ne su babu tausasayawa a jikinsu ne babu ruhi na tausayawa ne a cikinsu to amma karke mamaki sai ka ga idan aka dan aka dauke wuta babu fanka sai a kwaso tarbarmi a cikin masallaci a yi sallar jami'a a waje ina abin da ya ce wannan wai gari ya dan yi zafi ko dai haka kawai sai a kwaso tabarmi daga cikin masallaci sai liman ya huce a gefen za ga sai ka leka masallaci ka gaba kowa a ciki wai ana jami'in a waje kai Allah ba haka ake yi ba mummune da mummune suna taimaka ma juna suna jin kan juna ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujadan gona fadala min rabbihim ridwana kama sal jasadi kamar jifini idza ta minhu ubhun idan wata gaba ɗaya a jikin ɗan adam mai ɗauke da gaba nawa eh? mai ɗauke da gabai da yawa idan gaba ɗaya ta yi rashin lafiya ta da'a lahu sa'irul jasadi sai ga sauran jikin gaba ɗaya ya ɗauka bil'umma da zazzaɓi wa sahari da rashin bacci saboda me Allah ta'ala ya kiyaye a tambayi mai ɗan kankare a ji labari a tambayi mai ciwo ba wata gaba a jikin mutum da zaka ce wai ita ce an taba mutum yake jin ciwo suka je ce yadda ya ga dare haka ya ga rana kuma alhalin gaba ɗaya ce amma gaba ɗaya jikin ya amsa to haka ake son mummune in aka taba ɗaya an taba ku duka wa in kana a cikin ku akwai mai imani matakala farko akwai mai imani na biyu akwai mai imani na sama kullum da ke ko kuma kowa ya riga ya san ahalu suna sun tabbatar da wannan ko a zaɓe sun ce in aka zaɓa in wata jam'iyya ta tsayar da mai ɗa Allah uba Allah ruhi Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai tsarki wacin jam'iyyar ta tsayar da ɗan ɗariƙa duk mazhabin ahlus sunna shine a zaɓi ɗan ɗariƙa wannan rikicin mu ne na na cikin gida kun gano wannan da ke ko amma da bakin shi fa da bakin shi ya faɗa ba wai wani da bakin shi ya faɗa ya ce akwai akwai masallacin musulmai akwai masallacin kiristoci akwai masallacin duniya ce dai to haka mummuni ake so wa ya'muruna bis sabri inda al-bala wa shukri inda ar-raha wa ar-ridha bi murr al-qada wa yad'una ila makarim al-akhlaqi wa mahasin al-a'mal ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويأمرون بالصبر عند البلاء أهل السنة والجماعة سنة يوم أمني دين هقولي كي هقولي ألوك تند بلاء يسوكا سيكا أنا شواء أجاء مي جاجي كا أن تاشي الأمة قدا مسلاتي قدا al'umma gaba ɗaya ta shi kaga gaba ɗaya kowa jikin shi ya ɗauka ka yi haƙuri haka Allah ya kaddara ya san Allah ya kaddara ɗin amma ana faɗa ne don sauwa wa shukuri inda raha da kuma godiya gode ma Allah lokacin yalwa ce ka gode ma Allah kai wani ka gode ma Allah Allah ya maka kaza Allah ya maka buɗi Allah ya baka zuriya ka gode ma Allah kasan san duk ba a ɗauka wannan matsayin ni'ima shi dai abin da ya ɗauka ni'ima kawai kai tilin dukiya amma ina laifi Allah ta'ala ya bashi ya'a wannan alƙali wannan lauya wannan ɗan sanda me laifi a ciki eh, ga wannan malami ga wannan yana jan rahabiya ga aƙida ga tafsiri ga adab in ya fara muhafafatun bai ba wa gaira mufafatin tara'ifa mafkulatun kasa janjali warrida bi murril qada suna yin mutum ya yi haƙuri, mutum ya yarda da abin da Allah ya kaddara ka yarda haka Allah ya kaddara haka za ka tsara cewa warrida da yarda bi murrul qada da ɗacin abin da Allah ta'ala ya kaddara mutum yake jin akwai daci amma kar ka manta fa zunubin shi ne yake kankaruwa fa mun karanta shekaran jiya fa ko kaya mutum ya taka mutum ya zaka ga wani abu mutum ya gatsa sai ka ji kamar yana tauna wani abu jarrabawa ta jarrabawa ɗacin yayi daci ɗaci ka ji mutuwa malam mutuwa tana da maye sai ka rasa da wanne ya da wanne yake arewa ke jin ɗacin mutuwa ko ba haka ake ciki ba da wani irasu da wani kenan a rayuwar da ake ma rasuwa sai ka ya ce kwata-kwata shi ya manta ma bai ci abinci ba kwata-kwata bai ci abinci ba sai ka an ce ka yi haƙuri mutum ya yi haƙuri bi murar ƙaba. wa yad'una ila makarimil akhlaq suna kiran mutane zuwa ga kyawawan ɗabi'u wa mahasinil a'mal da kyawawan ayyuka kuma kada mutum ya kira wani ya ƙi ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya za ka ce da mutane su tsayar da sallah baka tsewa, sai a ce ai su malamai ne ba a biya ta tasu baka sanya za su gana da ubangiji ba haka za ka ji malaman su ba suna faɗa musu suna nuna musu su daban ne su ma daban ne Allah ta ya sauki ya ce ai su malamai ne baka san da wani yare za su gana da Allah ba kai dai ta kanka wannan kar mutum ya kuskure ya shiga cikin irin wannan wa yataqiduna ma'ana qawli sallallahu alaihi wasallam suna kudirce ma'ana faɗin annabi sallallahu da yace akmalul mu'minina imanan wanda yafi mummuni cikar imani ahsanuhum khuluqan wanda yafi su kyawawan dabi'u ahsanuhum khuluqan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتوطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك ويندبون سنعين كرع سؤال السنة با سنة كرع إلى أن تصل من قطعك أكن كسادة واد ينكي مكا إيه إذا كان ba da rika سنة tunda ita باكا rika ba a ziyartar waliyin dariƙa shi ba kaga an wani an yi watsi da ita ke ahlu sunna ka sadar da zumunci ga wanda iya yanke maka shi baya zuwa wurin ka to shi dan a yanzu kenan wanda ya zo shi wurin shi zaka ce ya zama biki kenan balle a ce layya ce ya an kawo da aka kawo sai da ka jinjina nashi shi mai ce to a yanko daidai to me kenan kai ai bai ba kenan wannan ba haka ake yi ba mutuwar haka zaka sadar da zumunci ga wanda yanke maka ya daina ziyarta ka sai ka kai mai ziyara ya daina kiran ka sai ka kai mai sai ka kira shi amma tunda ba zai kira ni ba ni ma ba zan kira shi ba me kira ki haka wannan fa ahlus sunna ne suke kiran wasu akan haka kenan su sun dabi'antu akan haka din eh ba wai kawai mutum ya dinga cewa sunna sunna shikenan mafa a'a sunna ba ta tsaya ga gemu da dage wando ba da sallah karfe ɗaya ba su kenan ba laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhul qurba wal yatama wal masakin ko fahimci wannan da kyau ko sunna ta zama qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan wannan shine manhaji na sunna a tahi tsaye sosai da sosai malu suna su suke ma junansu irin wannan nasiha amma dan sai da an ce to kai me za ka yi me kake nema kuma wani kenan an yi bako sai aka ja su gefe guda su na daban ne an yi musu jawabi ana musu jawabi ne na musamman na khawasul khawas da aka ba su abun mamaki ya yi mamaki sai ce kai Allah ya datar da mu sai mai musu jawabin ya ce wace dacewa kake nema kuma kana kan ɗariƙa kana ɗariƙa wani wace dacewa kake nema sai ya wuce da faɗa ɗaya kiyaye ce tun daga rana ko dai ɗan rakiyar ko shi da abin ya faru ya ce tun daga rana ya bar ɗariƙar kwata-kwata ya bar musu kayansu a tun daga rana ba a shi kenan kuma ya bata to wai wace rasha yake nema to haka kenan ba a zabarar da mutum ya riko da addini ahlus suna su suke jama mutanen su kunne na farko su yi riko da waɗannan abubuwan na biyu su kira wasu su zabiyantu da waɗannan karka ce alu suna sai ku iku me kenan aka yi ai bai wani abu ba kenan ai yanzu ana fafutukan waɗanda sunna bata gaigare su ba ko ta gaigare su a baibai ya za a su gane daidai amma kuma muka tsuke shi muka ce sai mu imu me kenan aka yi kuma an yi tsalle an jira inda aka yi tsalle kenan kun lura ke ko ana sa abin ya faɗaɗa ne cd za ka raba karka alu suna shi ku yi shi sai dai la zabi imanan ma imanin. sai a raba ma wasu wato man harama ka ba wanda ya hana maka abubuwa ne masu ƙarfin gaske wanda ya hana maka shi zaka ba kawai sai ka tura mai recharge card kawai na ɗari biyu wani ne kuwa sai ya kira ka yi bai ke ka turo ka yi ba tsaye ce a wallahi kawai ne na turo maka kenan ta ba shi kaga ka da zama surukin sa eh to wa ta'afuwa amman zalamak kai yafiya ga wanda ya zalunce ka khudh afuwa wa amur bil urfi wa arid an al-jahilin wa ya'muruna bi suna umarni da abi dai biyayya ga iyaye ahlus sunna wal jama'a suna suna kira da ai biyayya ga iyaye duk tarihin da kaji ana cewa wani ya sai nono ya ba wa ce ya ba na ka tambaya ina aka yi abun zai ce a Zariya in gaje Zaria a ce a kaduna in gaje kaduna a ce a shadauro in gaje shadauro a ce a kaza kaza kaza a ce a kaza kaza duk radaman bilgaibi sabanin birrul walidain shine al'uquq saba ma iyaye akwai daga cikin magabata wanda mahaifiyar shi ta kira shi ya daga murya sama da muryarta ya je yanta baiwa guda biyu ya ga yayi laifi yayi sabu don ya zama mashi kafara amma sai ga wani iyayen shi ba su suke juya shi ba abokanan shi ne abokanan shi in sai ga dama su hana shi kwana a gida in sai ga dama su sa shi ya ba iyayen shi in sai ga dama su hana shi ya ba iyayen shi su suke ce da shi yayi kaza yayi kaza abokanai fa rana tsaka anal mar'ila tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaktabi Eh, wani kuma Allah ta ya sauki iyaye birin walidain ba ba ai musu shi ne fa birin walidain ba mu kiyaye wannan sosai da sosai dan ana hada wake da shinkafa an ɗauki ne walidain ne ka tsaya ka durƙusa musu amma ka kare mutuncin ka kare kai musu addu'a suna raye kai musu addu'a bayan suna raye duk ba ɗauki wannan birrul walidain ba akwai mutumin da baban shi bai samu ake cewa baban shi bai samu ragon layya ba ya haɗa giran sama da ta ƙasa sai sai ji labarin ɗan shi ya sai ma budurwar shi ragon layya na naira dubu arba'in labarin ya zo ya fito kwar gida ya zo ya zauna yana jiran shi dawo da ya dawo taki kusan hamsin ya cire takalmi ya durƙusa tukunna ya dago dago sujada daga can ya taho ya zo ya zauna ya yi mai abin da zai mai ce to shikenan shine an yafe mashi wai ya durkusa shikenan fa dan Allah malam ka ji wasu abubuwa me ke me aka a cikin nan kwata kwata durkuso baya ciki saboda bankar ayoyin qur'ani sai a ce ya Allah ya ce waka fi zana haka liman liman tabaka min almu'minin da wa ake waka fi jana haka ka durkusa ga mummune kenan kenan manzon sallallahu alaihi durkusa ma Abubakar da Umar da Uthman da Ali daya na biyu kuma sai a ce to ai nabi Yusuf wa rafa'a abu ala al arshi wa kharu lahu sujada iyaye ne suke mawa da kenan yanzu na sama ne zai ma a to ana nan da har yanzu hujjatuhum dahidha kenan wasilatul arham da sadar da zumunci yan uwa a sadar da zumunci wallahi a tahi sadar da zumunci wani in ya shigo birni shi kenan ƙat da yana zuwa duk bayan wata uku ya zo sai sallah sallah ya zo sai aike aike shi kenan ya dawo birni ya auri yan birni shi kenan ɓat ya bat ya batar da gida ya koma kawai ya ce sai dai a ce da ya zo duk wata uku aka zo sai shekara shekara da zai je karamar sallah ya je babbar sallah ya zo sai dai je ɗaya ba ya je ɗayan ba ya zo da ana zuwa da yara ya zo ba shi kenan yanke alaƙa da yaransu yan uwa babin aike daban babin kira da waya daban babin kaje da kanka kuma daban kar ka taba jin cewar wai yanzu ina je me zan basu kana tunanin me za su baka kenan nam wa husnul jiwar da kyakkyawar makwabtaka wal ihsani ila litama da kyautata ma marayu wal masakin da miskinai wa bin sabil da matafiya wal rifqi bil mamluk da tausaya ma duk wanda aka eh na karanta shi wa rifki bil mamluk da tausa sama duk abin da aka mallaka duk abin da ke a hannunka sawa'un dabba ce sawa'un mata ce sawa'un kanne ne sawa'un waye a hannunka waye a hannunka sawa'un yan aiki ne ana tausaya musu kar ka dora mishi abin da ba zai iya ba kar ka dinga daka musu tsawa kar ka dinga kaza kar ka dinga kaza kar ka dinga kaza yan aiki da Allah ta'ala ya baka su kana da yan aiki a shagonka ko a ofis ɗinka su talatin su arba'in ba gagari gagar Allah ta'ala ba wata rana reshe juyi da mujiya amma shayi akwai ma'aikatar da wani ya je aka ɗauke shi aiki a matsayin a takardar secondary school yana gadi ana nan ana nan sai ga an manna takardar masu digiri su zo za a shige za a ɗauke su wani aiki dama yana da digiri sai ya ɗauko takardun digirin sai ya shigar sai ya intabiyun ya ci ofis ɗin da yake ma mai aiki mai ofis ɗin share-share da waye da waye sai ya zo shi ne daren dam kan kujerar man al'amurra ga sanin masu tarin yawa amma gana zaune da mutum da zuciya ɗaya ba da zuciya nan kawai sai aka yi ta abin shiru abin yi bambara na namijin suna hajara وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أهل السنة والجماعة سنة هنا عن الفخر الفهري أهل السنة باسع الفهري كما سنة هنا يا الفهري لما الله تعالى باسع الفهري والخيلاء دجيجي دكي والبغي دتأدنشي ko na mutunci ko na al'umma ko yaudara ko waye wal kwala da ji da isa alal halki ga halittu bi haqqin aw bi ghairi da dalili ko ba dalili yanzu akwai wani dalili da mutum yake da shi da zai girman kai babu wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq suna umarni da manya-manyan ɗabi'u wa yana hauna an suna hana ba sa cikin mana almuru'a duk abin da yake mutunci ga al'ummaku ku lura da kyau duk abin da yake mutunci kyakkyawar shiga ga al'ummaku wannan shine abu na musulunci a arewacin Najeriya ce ce kyakkyawar shiga eh riga da wando da hula an ka da abin nan ka sa gariya ka fahimci wannan da kyau ko a kuma riga da wando din ba taskurege ba riga daban wando daban ba haka ba a'a ka sa riga da wandanta ka kama hula ka kafa ka sa takalmin ka sa abin nan amma wani zai ce sai ga mutum ki kama a gaban sallah ba shi da hula wai kai magana wai annabi ya sa hula ne wai kuma sai da awon sunna ma ka garran ka gashi da ran kwalelan kai wata girma yayi aski ka ko hula babu wannan ba sa cikin kyawawan ɗin ka ji mutum gidan shi ana shirka kamar gidan maguzawa ba muna ɗabi'u ne irin waɗannan ana karanta da kyawawan ɗabi'u wurin cin abinci wurin mu'amala wurin kaza wurin kaza wurin kaza wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairi fa inna ma hum fihi muttabi'una likitabi was sunnah wa tariqatuhum hiya dinul islam alladhi ba'atha Allah bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa kullu ma yaf'alunahu duk abin ma yaqulunahu duk abin da suke faɗa da baki wa yaf'alunahu suke aikatawa da gabai min haza na waɗannan bayanan wa da sauransu fa inna ma hum fihi muttabi'una likitabi was sunna duk waɗannan suna bin ƙur'ani da hadisi ne ba suna yi ne da molanka ba ba da kitabu ra'asu ba wa tariqatuhum hiya dinul islam tafarkin su tariqa su ita ce musulunci eh <laughs> ba ƴan Maroko ba ce ko ƴan Senegal allazi ba asallahu bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallama wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko da shi na sai gaji ya ce to menene dariƙar la ilaha illallah ce da salatin annabi lakin lamma akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama annahu satafriqu satafriqu ala 73 firqa kullaha fi an-nar illa wahidatan wa hiya al-jama'a sai dai lokacin da lakin sai dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa lalle al'ummar al'ummarsa za ta rabu gida 30 gida 73 duk wuta za ta yi sai daya gida 70 da uku duk wuta za ta yi sai daya nawa ne za su wuta kenan 72 wahiya illa wahida wahiyar jama'a ita ce aljama'a wa fi hadisin a wani hadisin aka ce to aka ce ya rasulallah ne wace ce wannan guda ɗayan ya ce hum su ne man kana duk wanda ya kasance ala misli ma alaihi yawma ashabi akan abin da nake akan shi yau ne da sahabbaina duk wanda ya kasance akan su to shine yake akan jama'a ko da shi kaɗai ne tallin tal inna ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifan wa lam yakun minal ko da shi kaɗai ne shine aljama'a صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولي المناكب المعفورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين والدين أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم la tazalu qa'ifatu min ummati ala al-haqqi mansura la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum ta taquma sa'a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace saboda waɗannan hadisai guda biyu na al'umma za ta rabu gida nawa saba'in da uku duk gaba ɗayansu ‘yan wuta ne in banda ɗaya ma'ana saba'in da biyu duk ‘yan wuta balbal ne ƙwaya ɗaya ce akan daidai aka tambaye shi ah, ya rasulallah wacce ce wannan ɗayar kaga sai bai ce tawa ba bai ce taka ba sai ce ma ana alaihi yawma wa ashabi abinda ni da sahabbaina nake akan shi yau kenan sai mu ɗauko qur'ani mu dauko bukhari mu dauko muslim mu dauko abu daud mu dauko ibn maja mu dauko muwaffa mu dauko nasa'i mu ɗauko mu duba mu ga me anan sallallahu alaihi yake akai a ranar shi da sahabansa. a ajiye nawa a ajiye naka ba shi kenan ba ya zama hujja to amma dai zaka ce na shehin ka ya faɗa ni kuma zan ce nawa ya faɗa an rabu ne ko an an rabu Allah ta'ala ya sauki yace to da Annabi sallallahu ya faɗi wannan saral mutamassikuna bil islamil mahaf sai ya zama waɗanda suke riko da tsantsar musulunci al khalis an shaubi wanda yake tatacce babu wani barbadi barbadin bid'a babu wani barbadi barbadin kura a kai shi tsabtatacce tataccen musulunci waɗanda suke rike da shi hum ahlus sunnati wal jama'a amma duk sauran za ka koda akwai musulunci akwai wani da za akwai tura wani da za akwai tabo wani da akwai laka akai wani da gargaji yayi gansa kuka ma su ne ahlus sunna su suke rike da tsaftataccen musulunci su suke da dakaru na ciki da na waje a kare na waje kada ifita a datsa na waje kada ya shigo kada mutum ya ɗebo wani surkulle wanda ya shirka wata bida ya shigo da ita musulunci kada kuma mutum ya ɗauki abin da yake musulunci ya fitar da shi waje kisa suke da laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a inda ba din za a ce kai faɗin isnadin ka ba da kowa ya faɗa abin da ya gana ma wa fihi musaddiqun ya zama a cikin ahlus sunna wal jama'a akwai asuddiqun masu matsayi wanda yake daga wannan matsayin sai na annabta wa shuhada a cikinsu akwai shahidai wa salihun daga cikinsu akwai salihan bayi wa fihim a alamul huda a ciki wa minhum daga cikinsu fa akwai a alamul huda manya-manyan fitulun shirya wa masabihu juja da manya-manyan fitulun da suke haska duhun dare shine adduja duhun dare suke da fitulun da suke haska duhu ji a koro maka bayani a koro maka haddasa a koro maka ayyukan qur'ani a fassara maka a dora ka akan tafarkin daidai ba wai akan tafarkin shi ba shi ahlus sunna zai ce maka ga in zikiri ne ga na manzon Allah in aiki ne ga da manzon Allah yi kenan ba wai sai ka bi shi ne zaka gane manzon a'a zai hada ka ne da manzon Allah kai tsaye su kuma duk wata kungiyar bid'a a'a ba za ba za hada ka zuwa ga manzon Allah ba a'a sai ya hada ka da su ya ce wannan shehi wannan salati ya yi shi ya miƙa shi ga shehu shehu ya miƙa shi ga ya miƙa shi ga manzo manzo ya miƙa shi ga jibrilu jibrilu ya miƙa shi ga zaki a yi bisa wannan su ulul manaqib ma'afura ma'abota darajoji da aka ruwaito wal fada'il al da falala wacce ake ambata eh eh da falalan da ake ambato wa fihimul abdal a cikin su ne ba ake samun al abdal manya manyan malaman da zaka ga wannan yana rasuwa wannan yana tashi dan tabbatar da bid'a dan tabbatar da sunna da riga da bid'a da yin kulikulun kubura da bid'a bal naqzifu bil haqqi ala al batil fa yadmuhu fa idahi Allah ta'ala ya ji kan malam Jafar Allah ya rahmshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya hasa kabarinsa Allah ta'ala ya albarkaci abin da ya bari wa fihim a cikin fa'alus sunna ne ake da a immatu dini jagorori na addini sai ka zance qala al-imam al-bukhari qala al-imam malik ibn anas qala imam shafi'i muhammad ibn idris kowanne imam ne jagora ne waj'alna lil muttaqina imama jagorori na addini ajma al muslimuna ala hidayatihim musulmai baki ɗaya sun yadda akan waɗannan kan shiryayyu ne kun yi shiru zaka ji zubbi da shi ya yadda imam malik ibn anas malami ne to amma shi ya san nayi sheshin ba wai ijma ba ko kiyasi ma ba ima ba dan abin da zai nuna maka mabiya wata ɗariƙa da ba ta shi ba ba ce da balle kai na waje da baka cikin kowace wa humu ta'ifatul mansura sune tawagar da take a bat taimakawa allazina qala fihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wanda ma'aiki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace la tazalu ta'ifatun min ummati da dai tawaga ba za ta gushi al'umma ta ba alal haqqi tana kan gaskiya mansuratun wacce za a taimakawa la yudurruhum man khalafahum wanda ya cutar da su wanda ya saba musu ya cutar da su wai ya saba musu yana kan bid'a ya cutar da su Ah, to wani irin taron dangi ne ba a yi ba an yi na kusa an yi na nesa yanzu ne kiristoci ake haɗawa an ce kiristoci ma sun fi ahalin sunna dan kiristan ana maulidi yana ɗebo ruwa ya bayar amma shi wannan ranar da ake maulidi yake abin nan ko ruwa baya bayarwa to kirista kuma zai hana shi ba da maulidi ba da ba masu maulidi ruwa dan ya ba masu kirsimeti ah, me zai hana shi ba da ruwa saboda haka wanda ya saba musu baya damun su abin da yake a kai shine na sun saba ma Allah shine kawai damun su amma wani ya yi zai ka ba zai kara mashi ba cewar bai maka daidai ba ba zai sa ya ja da baya ba kun lura da ke ko yawwa wa man khazalahum wala man khazalahum ko wanda ya tabar da su wanda ya kunyata su ko ya musu wani abu duk ba abin da zai sa su ja baya hatta ta koma sa'a har alkiyama ta tashi wannan ta'ifa wannan tawaga wacce take rike da musulunci tsaftataccen musulunci tatacce ba kamiyaniya babu kaza babu kaza sai ta kai har zuwa ranar alkiyama ko da ko su uku ne ko su biyar ne ko su talatin ne ko su dubu ne sun sun kai da awon manzo Allah sallama sai ta hantsi kun lura da kyau ko da awon manzo Allah sai ta hantsi dan shine khatimun nabiyina wa imamul mursalina sai ta hannu abin ba ga yawa ba ne abin da yake ga daidai ne nas'alullaha an ya ja'alana minhu shekul islam ibn taymiya ya kammala mu rubuta mai littafi yanzu kenan zai wuce yace muna roƙon Allah Allah ya sanya mu daga cikin su wa Allah kuluba qulubana ba'da izhadana kuma kada ya karkatar da zuƙata mu bayan ya shirye da mu wayan ya habalana min ladunhu rahmatan kuma imana baiwa ta rahama ta musamman daga gare shi innahu huwa tawwab innahu huwa wahhab lalle Allah ne mai yawan baiwa mai yawan kyauta Allah ya mana kyautar rahama ta musamman daga gare shi wallahu ala, Allah ne mafi sani wa sallallahu Allah idadin tsira ala Muhammadin ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da jama'ar gidansa in jiwa in ji ibnu taymiya ya rufe da wannan amma sai da an cewa ibnu taymiya baya son ahlul baiti baya san baya son kaza baya son kaza wa sahabihi da sahabansa wa sallama tasliman kasira da aminci da amincewa mai tarin yawa alhamdulillah rabbil alamin Allah ta'ala ya jikan ibnu taymiya Allah ta'ala ya rahamce shi shi Allah ta'ala ya gafarta mishi alqabi ridaddin da aka rubuta mishi wannan Allah ta'ala ya gafarta mishi nan ta sanidiyar shi ne muka samu Allah ya rahamshe shi Allah ya ji kanshi da gafara duk waɗanda suka taimaka wurin wanzuwar wannan karatu har zuwa yau din nan da aka kammala Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi jagororin wannan masallaci Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sun saura sati ɗaya suka ce to yanzu me ake nema a masallaci dan sun ga daura ta kusa me za a canza me za a ƙara ina za a yi kaza ina za a yi kaza Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi duk wani wanda yake da ta cewa taimako na ungwa kai na karɓo na unku Allah ta'ala ya yi mana ya samu mu tarayya a cikin ladan baki daya duk wani wanda ya taimaka Allah ta'ala ya Allah ta'ala ya taimaka mana baki daya Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya amfanar da mu su Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tabarki manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yanzu mun kammala alaƙiratul wasifiyya a darasi goma sha hudu mun gane wannan da ke ko a darasi goma sha hudu wannan littafin da ke hannun hannunmu jami'u mutune tauhid wal aqida littafai goma sha tara ne a ciki